mu da sake saduwa da ku a wannan tashar namu na Hausa Tube. A jiya ne mawaƙi wan Germany ya saki bidiyo a shafinsa na Instagram inda yake tir da mulkin Hausawa. Ai ya zama dole mu faɗi gaskiya. Malam Bahaushe yana ɗaya daga cikin wanda ya kawo lalacewar Najeriya. Malam Bahaushe yana ɗaya daga cikin wanda ya hana Najeriya ta ci gaba da da Hausawa da Yarbawa. ni bahaushe ne amma dole mu faɗi gaskiya Allah ka kawo ranar da za a hana bahaushe da bai rabe yin mulki a Najeriya saboda Hausawa mu ne komai duk wani abin da za a Najeriya malam bahaushe ne amma kuma har yanzu Najeriya ta ki ci gaba saboda mugun mu, to Allah muna roƙonka Allah ya kawo ranar da za a hana wani bahaushe shugabanci a Najeriya da bai rabe saboda yarbawa da Hausawa mu muka lalata ƙasar Najeriya ko wani banza mahaukaci yake magana wai cizo me yasa kake irin wannan magana kake cewa wai a hana bahaushe mulki a Najeriya to me amfanin malam bahaushe ka faɗa min menene amfanin shi mulkin bahaushe shekara da shekaru yarbawa ta hausawa mu muke mulki amma mun kasa kawo zaman lafiya a najeriya mun kasa kawo ci gaba a najeriya kullum ƙasar mu ƙara lalacewa take tana iskancewa to mu dai in allah ya so yadda za mu ci gaba gaya wa allah allah ubangiji ya kawo ranar da za a hana bahaushe da bai rabe su yi mulki a cikin ƙasar mu najeriya saboda ba su da wani amfani mu iyayenmu hausawa ne ga fata baya yawwa dan haka ni akan bahaushe ma ya kamata in tsaya bahaushe ba mu da wani amfani ya kamata a hana mu mulki a Najeriya banza idan ka tafi kudu za ka ga 'yan kudu wuta nepa ba a ɗauki musu wutan nepa idan ka je ƙasar 'yan kudu ka tafi lagos ko fatako ko ina ne haka za ga garin su tsaf tsaf kasuwar su an musu gini mai kyau muku tun a kasuwa ka idan wannan ne karon ka na farko zuwa wannan tashan sai ka dinna subscribe don samun sabbin shirye-shirye sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗaura sabbin shirye-shiryenmu.